والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar asabar watan ramadan yana da kwana 22 1438 hijiriya kuma yau muna 17 kenan Sha 17 ga watan shida, 6 2017 miladiya yau shine mu na 22 a cikin wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muke a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashiduna da ke kan titin a afalla a agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya wanda kuma muna nan a cikin darasi na fasali na tara a cikin suratul anfal ayata ta za mu tashi aya ta 67 alaramma tukur jakana bismillah أعوذ واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله يتي ما كان لنبي بيداتي أتي النبي ya ɗauki mataki ba irin matakin da za a yi a bayani a gaba ma'ana ba girman annabi ba ne bai dace da shi ba an ya kuna lahu asra a ce da an tafi yaƙi kuma har ya ma fara kama fursunonin yaƙi ba haka ya kamata ba hatta yuskhina fil ardi abin da fi dacewa shine sai ya fara jikkata kafiran ta hanyar zubda jinin su da yawa saboda ya zanto uquba gare su sakamakon kin bin Allah to idan aka zubda jinin su da yawa to daga baya kuma sai a kama wa'anda za a kama Allah ya ce turiduna aradad duniya ya ku mummunai ku abin da kuka fi so shine a kama fursunonin yaƙi saboda in an tashi a raba muku kowa ya samu ganima a hannunsa kuna kun fi son wato kayan alatu na rayuwar duniya wallahu ridul akhirata shi kuma Allah ya fi so muku lahirar ku samu aljanna baraka wallahu azizun haƙiƙa Allah mabuwayi ne ya fi ƙarfin kowa kuma da ƙarfinsa ne yake ba ku iko ku fi ƙarfin wanda yake dukkan wanda yake tunanin cewa yana da ƙarfi hakimun kwararre ne gwani a cikin aikinsa bayan abu sai da hikima cikin hikimarsa ne ya shar'anta muku waɗannan hukunce-hukunce laula kitabun min Allah sabaqa ba da ban hukunci ya gabata ba a wajen Allah subhanahu wata'ala cewa kuna istighfari dan haka ba zai azabtar da ku ba kuma manzon Allah yana cikin ku ba zai azabtar da ku ba lamassakum fima akhastum da bayin da kuka iba mutanen da kuka kakkama to da azaba mai raɗaɗi ta faru a gare ku sakamakon haka to amma Allah ya yafe muku fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci abin da kuka samu na ganima a matsayin halal mai daɗi wattaqullaha amma ku kiyaye dokokin Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne hadisi ya tabbata a cikin musnad na al'imamu ahmad ta hanyar anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nemi shawarar sahabbai lokacin da aka kama fursunonin yaƙi a yaƙin badar sai ya ce musu inna allaha qad amkanakum minhum hakika Allah ya ɗora ku a kansu ya ba ku dama so don haka me kuke ganin za a yi da su ga sunan dai mun kawo musu fursunoni kusan mutum saba'in sai sai na umar ya yi zumbir ya tashi ya ce ya rasulallah idrib a ƙahun kawai a kashe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alamar damuwa ta sake bayyana a fuskarsa ya ƙara cewa ayyuhan nas qad amkana inna allaha qad amkanakum minhum Allah dai ya ba ku dama ku yi yadda kuka ga dama da su ya kuka ga za a yi wa inna ma hum ikhwanukum bil am yau Allah ya ba ku wannan damar amma a da ƴan uwanku ne su daga ku sai ƴaƴan ku, sai ƴan uwanku sai ƴaƴan ƴan uwanku sai ƴan uwan ku sai kuma surukanku duka dai harkar ɗaya ce sunan ɗaya ne amma ya za a yi sai na umar ya karta shi sai ya rasulallah idrib a inaqahum ni kawai na ba da shawara a kakkashe su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita haka sai sai na abakar ya tashi ce ya rasulallah nara an ta'fu anhum ni ina ganin shawara shine a yafe musu ai musu afuwa sai nan take sai damuwar da take fuskar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ta ba fuskar sa alamar ya ji dadin abin da sayyidina abubakar ya faɗa sai Allah ya saukar da wannan ayar laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim har ila yau Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sun yi ruwaya wanda hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi bi isnadin hasan da yake malamai sun ce a cikin isnadin akwai inqita'i tsakanin Abu Ubaida ibn abdullah wanda ya ji daga mahaifinsa abdullahi ibn mas'ud cewa akwai in tsakanin tsakaninsa fa'innahu lam yasma' minhu amma dai hadisin a musnad ya zo ne ta hanyar a'amash suleiman ibn mihran al-kufi abu muhammad al-kahili shi kuma daga amr ibn murra daga abu ubaidata daga abdullah ya kuma zo a cikin mustadrak na imam al-hakim da sunan tirmidhi ta hanyar abu ta an al-a'mash bihi imam al-hakim ya rawaito shi ce sahihun ne ala shart ne shaykhain wa lam yukharrijahu hadisi ne ingantacce a bisa sharadin bukhari da muslim kawai dai ba su rawaito shi ba ne yadda hadisin yake shi ne abdullahi ɗan maso da ya ce lamma kana yau mu badarin a ranar yakin badar ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala sallama sai ya da sahabbansa ma ta ƙulu na fi usara me za ku ce game da wayannan fursunonin faƙala abubakar sai sai na abubakar ya ce ya rasulallahi qaumuka wa ahluka ai hum qaumuka wa ahluka ya rasulullahi mutanen nan mutanenka ne ƴan uwanka ne danginka ne su abbas fa duk an kama su su aqilu abbas kanin mahaifin manzo Allah sa ne aqilu dan abu talib ne gida ɗaya suka taso da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kanin mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga sayyidina ali yana cikin baradan da suka yi taka rawa gani a yakin badar kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aqilu kuma an kamo shi duka yawancin sahabban da kake gani kowa yana da ɗan uwan da aka kama sai yake cewa istabqihim wastatibhum ni ina ganin ka bar su su gaba da rayuwa kakka kashe su ka nemi su tuba la'alla Allah an tuba alaihim wataƙila Allah ya karɓi tuban su nan gaba sai sai na Umar ya tashi ya ce ya rasulullahi akhrajuka mutanen nan ba su duba zumunci ba sun koro ka daga garin wa kazzabu ba su yi maka kara ba suka karyata ka faqaddimhum fadrib a'naqahum ni ina ganin ajera su kawai a sassare musu kawuna Abdullahi ibn Rawaha cikin mutanen Madina sai tashi yace ya Rasulullahi anta fi wadin kathirul hatabi kaga ga mu a Badar Badar wato wata zaza ce wacce take da tarin itatuwa dakan ana so a hura wuta ba wata wahala za a sha ba fa adrimil wadi alaihim nara kawai ina ganin a banka musu wuta su kone kurmus wannan shine sakamakon su thumma alqihim fihi ka kona ka kunna wuta ka hura wuta ka watsa su a ciki sai al sai su kala sai ce fa qala al abbas sai al abbas ibn abdulmuttalib ya ce ƙaɗa'ata rahimaka in kwa kai haka baka sada zumuncinka ba to sai manzo Allah sallama yayi shiru falam yarudda alaihim shay'an bai ce komai ba sun maqama fadakan kawai sai tashi ya bar wajen ya shiga inda yake sai sahabbai suka shiga tattaunawa anya ba a matsawa annabi ba wane ya ce ai kaza wane ya ce ai kaza ra'ayyuka uku mabambanta to duk yadda aka yi manzan Allah sama zai a yin abubakar to da an san manzan Allah da sai na abubakar sai suka ce ya akuzo bi ƙaule abi bakarin wa ƙala nasun ya akuzo bi ƙaule umar wasu ka ce a ai magana sai na umar ita tafi don haka ita manzan Allah zai ɗauka wasu kuma suka ce ya akuzo bi ƙaule abdullahi bin rawaha ثم خرج عليهم رسول الله صلى alaihi عليه وسلم ƙala sai kuma manzo Allah ya fito sai ya ce inna allaha layulayinanna ko layalinanna hakika ubangiji yakan tausasa ƙulubar rijalin zukatan wasu mutane hatta ta kuna alyana minan labani sai kaga zuciyar wasu mutane laushinta ya fi laushin kindirmo irin zuciyar abubakar kenan tausayi da sauƙi وإن الله لا يشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة وتمتعنون كما ألا يمثل زوجي يسود التوري ba ruwansu da sassauci inda ba bigire ne na sassauci ba yadda ka san dutse kamar ra'ayin sai na umar kenan wa inna mislaka ya ababakar ka misli ibrahim mazala ce kai kwatankwacinka ya ababakar kamar kwatankwacin annabin allah ne ibrahim alaihi salam ƙala annabi ibrahim game da mutanensa sai yake cewa faman tabi'ani faro daga farkon addu'ar wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha balad hadha albalad amina واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن فإنك غفور رحيم kun ji addu'a annabi Ibrahim yace yace yake cewa rabbi ja'al hadha balad hadha aminan Allah ka sa wannan gari ya zama wannan gari na maka ya zama gari ne mai aminci wajnibni wa baniya an na'budal asnama Allah ni da 'ya'yana ka hana mu bautawa gumaka rabbi ya ubangiji innahunna su wayannan gumakan shi yasa ba su lamirin mata saboda su dama gunki mata ce a wajen su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce in yad'una min dunihi illa inasa saboda za ka sun ce unsa bani fulan bi ma'ana gunkin suwa ne to Allah ya ce na na kaseeran minan na sun batar da mutane da yawa su gumakan to sai annabi Ibrahim a madadin ya tsine wa inda suka saba sai ce faman ni. duk wanda ya bi ni a cikin ƴaƴana fa humin minni ina tare da shi har a aljanna wa man asani wanda kuma ya saba min Allah ka kashe shi ya ce. sai ce fa innaka ghafurur rahim Allah na san kai mai gafara ne in ka ga dama sai ka gafarta masa to sai annabi sallallahu alaihi ce kai zuciyarka ta irin ta annabi Ibrahim ce shi gashi sun saba masa amma bai musu bakar addu'a ba sai musu addu'a ta me ta shirya ashe mutum yana da irin wannan zuciya yana da salaf kenan ko akwai mutumin da duk bacin rai sai ya ce Allah ya shirye su su gane ba ne sai ya ce wa inna mislaka ya ababakirin kuma har yanzu dai abubakar misalinka da kwatankwacinka ka misli isa kamar kwatankwacin annabi isa ne Ga shi ya yi umarce su da su bi Allah sun ki kuma sun bauta masa amma duk da haka bai musu albakar addu'a ba Allah subhanahu Ta'ala yake cewa اتخذوني وأمي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما ما دمتم فيهم فلما توفيتني كنت أنت الوكيل عليهم وأنت على كل شيء شهيد تقع محل الشاهد نعم. إن تعذبهم فإنهم عبادك نعم وإن barakallahu sai Allah ya ce in annabi Isa gashi dai sun saba masa amma da ya tashi sai ya ce da Allah in tu'azzibhum fa innahum ibadu Allah in ka azabtar da su dama bayinka ne kai ka azabtar da bayinka shikenan wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim na san kai kai ne wanda yake mabuwayi kuma gwani kwararre a cikin ayyukansa ba wanda zai hana ka gafarta musu har anan ma yana nuna cewa za a iya gafarta musu kuma an gafarta musu ma ba a yi laifi ba to haka annabi eh, yake buga misalin na abubakar Allah ya kare yadda a gare shi sai ya ce wa am wa inna mislaka ya umaru kai kuma umar misalin ka mislu musa alaihi salam kaman kwatankwacin musa ne shi annabi musa kai tsaye addu'a bakaye wa fir'auna rabbana innaka ataita fir'auna نعم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم annabi Musa ce ya ubangiji kai ne ka ba wa fir'auna kaya na kawa na rayuwar duniya da tarin dukiya Allah ya ubangiji ƙarshen al'amarin su fa shine ɓata suke yi su ɓatar da mutane gabaran tafarkinka ya ubangiji itmis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyar tasu washdud ala qulubihim Allah ka matsa zukatan nasu kan masu imani fala yu'minu haka kada su imani hatta ya rawul azab al alim sai azaba mai radadi ta sauka a gare su to kaga kenan idan aka kula da kai kai wa mutum addu'ar da ta dace da shi ba kai laifi ba saboda annabi Musa ma da ya fusata haka sai maza Allah ce to kai misalin ka Umar kaman misalin annabi Musa ne sai ce wa inna mislaka ya Umar kuma har yanzu dai ɗaya misalin naka ya Umar wato kan matsali Nuhin alaihi salam kaman kwatankwacin annabi Nuhu ne alaihi salam da mutanensa suka ɓata masa wa ƙala Nuhun rabbi la tadhar annabi nuhu da yayi wa'azin yayi wa'azin kawai da karshe ba zancen shirya ma sai ce ya ubangiji kar ka bar wato dayyar dayyar sun yi sabani akan me yake nufi wasu ka ce dayyar gida kawai mutlaqud dar ko ma wani iri ne lugha ce ta dar wa ma alaina idza ma kun tijaratana alla yujawiruna illa kidayyaru wasu kuma suka ce dayyar din dan gida-gida wanda bai kai gida ba kamar irin gidan zanzaro wanda za a yi shi katon gini ne amma bai kai gidan da za a shiga a zauna ba to ya ubangiji ko da irin ɗan karamin gidan nan ne karka bar shi a duniya an dai na kafiri ne sai ya ce mai ya ubangiji idan ka bar su a duniya za su batar da bayinka kuma ba za su ƙara haifar ma ɗa musulmi ba sai dai wanda yake fajiran ɗan iska kafara kafiri to saboda haka kaga annabi annabi nuhu nan yayi addu'a baka da haka annabi sayyidina annabi sallallahu ke bada misalin sayyidina umar shi ma da ya ce a kokona su ai ya duba abin da suka yi ne ya faɗi dalili akhrajuka wa wa kazzabuka wa ila akhirih to banzan Allah sallallahu Alaihi sai ya faɗi haka amma sai ce antum alatun kun ga kuɗin nan da kuke rayuwa a madina tarakawa ne don haka falayan falitan na ahadun minkum illa bisi da'in audar batu unuk kawai abin da za a yi duk wanda yake so ya tsira a cikin su to ya ba da fansa ko kuma a kashe shi maza Allah ya yanke ka'ida kenan wannan ƙa'ida da manzo sallallahu alaihi wasallama ya abin nan sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce qultu ya rasulullah sai nace ya makin Allah illa suhayl ibn bayda ya rasulullah akwai suhayl ibn bayda a cikin su fa innahu yadhkuru al-islama domin mun san shi tintin kafin mu baro maka yana ɗan kai kawo kamar ya musulunta a cikin zuciyarsa kuma yana kyautata wa musulmai fasakata rasulullah sallama sai manzon Allah ya shiru ma'ana bai kula Abdullahi dan Mas'ud ba Abdullahi dan Mas'ud ya ce fa ma ni fi yawmin akhwafa an taqa alayya hijaratun min as-sama'i min nifi dhalika al-yawm wallahi ban taɓa tsintar kaina a cikin yanayin da tsoro nake ma kar Allah ya sako da wani dutse ya danne na ina tsaye ba irin wannan rana kada in je na yi laifi na bata manzon Allah sallallahu alaihi saboda ina neman in ceci mutum ɗaya daga cikin waɗanda aka kama Suhail ibn Bayda abdullahi dan mas'ud ya ce to can sai manzo Allah ya ƙara maimaita illa suhail ibn ba'i to akwai suhail ibn maiza ni ma na san al'amarin sa sai Allah ya saukar da ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirata wallahu azizun hakim wannan aya to wannan batun wayanda aka kama kenan a badar cikin wanda aka kama akwai abbas allah ya ƙara yadda a gare shi kuma tuntuni maza allah sau salama dama ya ce in an ga abbas kar a kashe shi har ma ran abin nan ya ɓaci a abu huzaifata ibn utba ya ce aiko na gan shi sai takobina sai ya sha jininsa la naqtulannahu cikin zafi ya faɗa la naqtulannahu aiko sai mun kashe shi iyayen namu mu sa sarƙa mu sa takobi mu sare musu kai sannan mu kyala abbas to kuma daga baya sai ya fahimci wai wa ya gaya wa neman zan allah ba ce bai taɓa faɗan maganar da ya nadamar ta ba irin wannan kuma ya zo ya har ya mutu bai daina neman uzuri a wajen manzan allah sallallahu ko manzan allah ya ɗaga mai ƙafa ya yafe masa to al'imam imam al a cikin mustadrak ya yi ruwaya wanda ya rawaito ala bisanadin sahihin ala shartu muslim kuma imam zahabi ya wafaƙa masa ta hanyar abdullahi ibn musa ƙala haddasana isra'il an ibrahim ibn muhajir an mujahid an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yake cewa lamma usiral usara yau badar lokacin da aka kama fursunonin badar usiral abbasu fi man usir sai aka yi rashin sa'a abbas yana cikin wanda aka kamo asarahu rajulun min al-ansar wani mutum ne cikin mutanen madina ya ci kwikwiyo shi ya zo da shi wa qad au'adatu al-ansaru an yaqtuluhu kuma mutanen madina sun ce da sai sun kashe shi fa balaga zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a ba marowaci irin wanda aka faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa salati wannan shine mafi karancin abin da zaka iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ka saka masa da irin abin da ya maka ya zo maka da addinin da ta hanyarsa zaka shiga aljanna kuma da kace sallallahu alaihi wa sallam Allah zai sa a kai masa har kabarinsa kuma sai ya ji kuma sai ya san kai ne a ce wane ne masa kuma sai Allah ya umarci mala'iku su maka hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami Ahmad daga aus ibn abi aus Allah ya kare yadda a gare shi manzo ta ce akthiru min as-salati alayya fa inna salatakum alayya ma'rudatun ilayya duk wanda ya salati za a kawo min inji sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi kaifa tablughu alayka salatuna wa qad arimta a wata nusal wa qad urimmat ayil izam ya za ka san maka salati bayan gashi kuma kasusuwan ka sun diddige a cikin kabarinka sai manzala ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya ai kasa ina Allah ya haramta mata ta ci jikin annabawa annabawa suna nan da ransu a cikin kaburburan su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzala sun ake cewa al anbiya'u ahya'u fi quburihim yusalluna annabawa suna nan da ransu a cikin kabari suna sallah amma rayuwa ce irin ta barzahu ba rayuwa ce irin ta mu duniya ba Allah ne kaɗai ya san hakikaninta amma dai mun yadda to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai labari ya zo masa cewa mutanen madina suna so su kashe al'abbas kaga inda ake alfarma shi wato ita alfarma ba haram bace a musulunci amma wanda ya isa akewa kuma ba aka taɓa sanin daɗinta ba sai ka zo lokacin da aka yi maka ita abinda ba yarda ba shine ka yi alfarmar da za ta iya cutar da wani mai haƙƙi to wannan ne ba a yadda ba amma don na ce a toshe ƙofar nan kan wanda aka ƙara bari ya shigo sai wani wanda nake ganin kimarsa ya zo sai na bar shi ya shigo ba ka da dalilin da za ka ce min don me in har ka yarda ni nake da ikon in ce a shigo ko ka a shigo mahaifina ɗan uwan mahaifina malamina abokin malamina abokina wani mutum da yake da kima a cikin al'umma haka nan ma na gada ma zan iya alfarma in ce a shigo ba ka da haƙin da za ka ce min danne sai dai idan kana sahun gaba kana zaune ka zo da wurwuri ka samu waje in ce tashi daga sahun gaban nan wani ya zauna haƙƙi ne na shiga aljanna wannan bai kamata ba to nan ka iya cewa malam sahun gaba ne fa ka kuma san yadda manzo Allah ya faɗa ya kamata in wanda yake so ya zauna a so in dai ba akwai wata maslaha ta shari'a ba in akwai maslaha shar'iyya to wannan babu laifi amma in dai ba haka ba baya halatta a tauye haƙƙin wani a fifita wani saboda alfarma amma duk abin da za a iya ɗaga ƙafa a kai to idan mai alfarmar ya zo ana masa abbas yana da alfarma a wajen manzo Allah sama shi yasa manzo Allah ya rasa inda zai sa kansa tsoron ka a taba masa baffansa tun kafin ma a yakin ya kar a kashe shi in an gan shi gwanda a kamo shi amma bai ce kar a kashe kowa ba duk wanda ta kama a kashe a kashe amma ka a taba abbas sanda Allah ya aiko da aya da ayoyi a cikin suratul tauba cewa a bawa mushrikai wata hudu su tattara ina su ina su bar maka kuma wannan manzo Allah sai na Abubakar ya jagoranci mutane hajji a shekara ta tara manzo Allah ya tura na Ali ya je isar da sakon cewa an warware alƙawarin da ke tsakanin musulmai da mushrikai duk wani mushriki an bashi wata hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma sanda ya shiga makka akwai wasu mutane da suka zo wajen ummu hani yar sayyidina aliyu yar abu talib manzan Allah yana kaunar ta tana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya kaddara manzan Allah bai aure ta ba amma akwai jituwa sosai tsakaninsu kuma gidansu ɗaya tunda a gidansu manzo Allah sama ya taso kawai suka wajen ta suka ce to kin ga dai ga yadda muke da ke ga kawance tsakaninmu kuma mu ba za mu iya fita mun fita ma ina za mu tace ku ci gaba da zama manzo Allah ya turo ya ce kan wanda aka fara bari ita kuma ta ce ku ci gaba zai in ya zo zan gaya masa manzo Allah ya zo ta ce na face da wane da wane su ci gaba da zama manzo Allah ko tambaye ta bai ce kad ajarna man ajarti ya umma hani hmm, wanda kika ce ya zauna mun bashi visa kamar yadda kike so kaga akwai alfarma kenan a musulunci in ka ji mutum yana inkarin alfarma to yana zargin kansa ne cewa shi ma ba shi da alfarma sai kai ne kake karɓar an yi layi ko ana registration ko kana ba da wani abu kasa doka kowa ya bi layi can sai ka hango wani dattijo sai ka girman shekarunsa bai kamata a bar shi a cikin yara ba sai ka yi ma alfarma ka janyo shi ai ka yi abu mai kyau ma a sai ka ga wani malami mai daraja a cikin al'umma sai ka yi masa alfarma wasu suna zargin yan agaji ne yasa mu sai mu zo a hana mu kuma a kyala malamai to kai ma ka zama malami mana da karanta da ka zama malami kai ma sai a dinga kyale wani kuma shi ya gina masallaci ko shi yake ɗaukar nauyin abubuwa shi ma sai aka yi mai alfarma wasu wai shi kenan saboda mu ba mu da kuɗi kai ma ran da kai kuɗi ka gina masallaci sai ayi maka ce bismillah an hana shigowa ta vip kofar ta kofar liman amma wani ya zuwa ce ko saboda malintarsa ko saboda kuɗinsa ko saboda shekarunsa ko saboda kimarsa ko saboda jagorancinsa kenan sai shugaban kungiya ya zo sai mu ce a mun sa doka duk wanda ya kai karfe kaza sai dai ya zagayo ta can dole da kai da kaya ai duk mallakar wuya ne sai a ce masa bismillah shi ba ba sai ya nema ba yana zuwa kawai dole a buɗe masa shi akwai alfarma to manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ji labarin cewa ana so a kashe abbas ibn abdul muttalib sai manzala sallallahu alaihi sallam ya ce inni lam anami laylata min ajali ammi al-abbas yace wallahi ban yi bacci ba saboda baffana abbas na kasa bacci saboda labarin da yaji yace wa qad za'amat al-ansaru annahum qatiluhu naji wai an ce mutanen madina sun ce za su kashe shi fa qala lahu umar sai sai na umar yace afa atihim ya rasulullahi to ko in je in musu magana tunda baka so a kashe shi qala na'am sai maza Allah ce gaskiya ina so ka je kai masa magana fa'ata umaru al'ansara faƙala lahu sai sai na umar ya je wajen mutanen madina ya ce arsilul abbas ku ba da abbas shi za a manza Allah ya ce a ba da shi faƙalu la wallahi la nursilu suka ce wallahi ba za mu ba da shi ba faƙala lahum umar sai ce fa in kana rasulullahi sallallahu alaihi ridan duk da cewa manzon Allah yana so sai suka ce a to fa in kana li rasulullahi sallallahu ridan fa khudhu to in dai manzon Allah ne yake so a sake shi to je ka da farko ba a gaya musu annabi ne ba sun ji ce na Umar ne yake so ya belin sa sai suka ce to in dai annabi ne a dauke shi fa akhadahu Umar sai sai na Umar ya dauke shi falamma sara fi yadihi ku ji dan Allah zuciya ta musulunci da sai na Umar ya kama Abbas kafin su je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai fara aiki na da'awa qala lahu sai ce ya Abbas asli abbas ina baka shawara ka musulunta aslim fa wallahi la an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-khattab yace na rantse da Allah ni musulunta ka ita ita na so fiye da musulunta ubana khattab Umar dan khattab yace saboda naga annabi yana kaunar ka na san aka da za a buɗa annabi a ce da Abbas ya musulunta da khattab ya fi son ka akan mahaifina to ni ma na fi son ka akan mahaifina kuma haka sai na Umar yake har ƙarshen rayuwarsa in ya fahimci annabi yana son ka to an gama in an je yaki an dawo an samu ganima in ya tashi raba ganimar ɗansa abdullahi sai ya bashi kaso ɗaya usama bin zai kuma sai ya ninka masa kai abdullahi ya kasa haƙuri ya zo wajen babansa ya ce haba wannan yaro fa bai fi ni ba ba wani taku da yake a filin daga sai na yi shi ba wani sura sara ko suka da yake kaiwa ni ma sai na kai ya kake fifita ni akan sa sai ce kai kama bakinka manzo Allah ya fi san ka fiye ya fi son sa fiye da kai kuma manzo Allah ya fi son baban sa fiye da babanka saka ni ma dole in fifita wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam to waye kai kuma sai ka ajab naka ka dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-khattab to kaga duk wanda duk wanda yake kin sayyidina Umar annabi yake ki yana kyashin biyayya da kaunar da sayyidina Umar yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ga Abbas haka yace wa ma zaka illa lima ra'aytu rasul sawa yu'jibuhu islamuka yace kuma wallahi saboda naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana son ka musulunta to da ya faɗa wa abbas haka fasta shara rasulallah sallallahu sama ababakar da aka ita sai manzo Allah ya ce da sai na ya ababakar ya ya kamata mi faƙala abubakar sai sai na abakar ce ya rasulallah ashiratuka wa'annan mutane danginka ne fa arsilhum ni ina kawai ka sake su ma ka bada belin su fa ashara umaru sai sai na umar ya ce ni kuma ina ga ya rasulallah aqtulhum a kashe su kawai fa fadahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya daura ayin sai na abakar ya ce a'a kai sai na umar ka yi haƙuri ku je ku fanshi kanku to sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard bai dace ba ga annabi an yakuna lahu asra ya zanto ma ya fara tara fursunonin yaki hatta yuskhina fil ard tukunna ya fara kashe na kashewa sa'annan daga baya sai kuma a fara tara fursunonin yakin ah, hatta yuskhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim lalle Allah subhanahu wata'ala azizun mabuwayi ne kuma hakimun gwani a cikin aikinsa wannan shine abin da malamai suka faɗa sai Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaqa ba dan Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a cikin littafi na kaddara cewa zai gafarta wa sahabbai ba kamar yadda Sufyan sauri Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito daga aliyu ibn abi talhata daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi ai fi ummul kitab al-awwal an al-ghanaim wal asara halalun lakum ba dan tuna Allah ya rubuta cewa ganima da fursunonin yaki halal ne a gare ku ba to da wannan fursunonin da kuka kama lamassakum fima akhastum da wato ainihin kama fursunonin da kuka yi da azabun azim babbar azaba ta sauka a kanku ba daga Allah subhanahu wa ta'ala to amma ba laifi fakulu min maganin tum halalan tsayiban abinda kuka samu na ganima ku ci shi halal da kuma daddaɗan halal wanda babu laifi a cikinsa wato wattaqullaha kuma ku kiyaye dokokin Allah subhanahu ta’ala ku ji tsoronsa inna allaha lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ghafurur rahim mai yawan gafara ne hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani abubuwa guda biyar da ba a taba ba wani annabi ba kafin ni na ɗaya nusirtu bin ru'ubi masirata shaharin Allah ya taimake ni da sanya tsoro da razani a zukatan makiyana kafin in yake su da shekara ɗaya sannan da wata ɗaya waju liyal ardu masjidan wa tsahura kuma Allah ya sanya duniya ta zame min gaba ɗaya zan iya sallah a ko'ina al'umma ta zasu iya sallah a ko'ina ba sai sun shiga wurin bauta daban ba yanzu kirista ba zai ibada ba sai ya je coci yahudawa sai sun je bi'a majami'a ko hasumiya mu kuma a ko'ina duk inda kake za ka iya yin sallah wa uhillat liyal ghana'imu kuma an halatta mini ganima wa lam tahulla li ahadin ko wa lam tuhalla li ahadin qabli ba a taba halatta wani annabi ganima ba kafuna kafin kafina wa shafa'ata kuma an bani ceto wa kana annabi yub'athu ila qaumihi wa bu'istu ila nasi amma kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa shi kadai ni kuma Allah ya aiko ni zuwa ga duk duniya baki daya saboda haka wannan yana tabbatar mana da cewa dai ita ganima halal ce na'am ya ayyuhan Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kai da mumminai kulli man fi aidikum min al-asra ku gayawa fursunonin yaƙi da kuka kama kulli man fi aidikum min al-asra in ya'lami Allah fi qulubikum khairan in dai Allah ya in dai har akwai alheri a cikin zuciyarku kuma Allah ya riga ya san wannan alherin to ku damu ku ba da abin da aka ce ku bayar mana na fansa yi otikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai mayar muku da alherin da aka karba a wajen ku na fansar da kuka bayar wa yaghfir lakum kuma Allah subhanahu wataala zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai wa in yuridu in kuma su wa'annan farsunonin yakin sun su taka sa'ince ka ta hanyar bayyana maka da maganar da zaka iya karɓar su faqad khanu Allah min qablu to dama ai shi kafiri shi ya fara ha'intar Allah tun a karo na farko ta hanyar yin kafirci fa amkana minhum kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba ku dama a kansu ta hanyar kame su da kashe su a ranar yakin bada don haka su jira irin wannan in suka ƙara ha'intar Allah da manzansa wallahu alimun hakim lalle Allah subhanahu wata'ala alimun masani ne wato hakimun kuma gwani a cikin aikinsa wannan aya da ta sauka ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ce masa kulli man fi aidikum min al-asra imam tabarani a cikin mu'jam al-awsat ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa qala al-abbas abbas da kansa yake cewa baban abdullahi dan abbas fiya wallahi nazalat hina ukhbirtu a rasulullahi sallallahu hina akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi islami wannan aya ta sauka a kaina sanda na gaya annabi sallama na musulunta wasu altu an yi hasibani bil 20 na uqiya allati wujidat ma'i ko ukhidat ma'i na ce to ya rasulullahi a biya ni wannan uƙiyar da na biya ishirin da aka karɓa fa'ataniha ishirin abdan kulluhum tajirun bi mali fi yadihi ma'a ma arju min maghfiratillah ko kuma manzala sallama ya sa na bada ishirin uqiya wato uqiya ishirin to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar akan shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya ƙara yadda a gare shi to a nan abinda malaman tafsiri suke cewa kamar yadda ya tabbata al'imam ibn kasir ya kawo ta hanyar muhammad ibn ishaq zuwa ga abdullahi dan abbas yake cewa inni qad araftu anna unasan min bani hashima wa ghairahum qad ukhriju kurhan mazala sallallahu alaihi ya yace na sani yake wa sahabbansa akwai wasu mutane cikin bani hashim ala tilas suka fito yakin nan ba a san ransu ba kawai dan dai an matsa musu ne wala hajata lahum bi qitalina kuma ba wai sha'awar su yaƙe mu suke ba faman laqiya minkum ahadan minhum da haka ya ku mayaƙana in ji manzo Allah sama idan kuka haɗu da ɗaya daga cikin su faman laqiya minkum ahadan minhum ay min bani hashim fala yaqtuluhu kada ku kashe su ومن لقي أبا البختري أبا البختري ابن, هش ابن هشام دون دي قمد أبو البختري ابن هشام فلا يقتله كده يكشيش ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله وان دي يقى عباس ابن عبد المطلب كي يكشيش فإنه إنما أخرج مستكرها دومين شيما ma takura masa يفتو فقال fito faƙala بن huzaifa tubun utba بن huzaifa بن utba معيط الله mu'aitin allah ya ƙara yadda sai ya ce da ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa asha'irana wa natruku al-abbasa sai mu kashe ƴaƴanmu da iyayenmu da danginmu kuma mu kyala abbas wallahi la illa qituhu la aljumannahu bisayf na rantse da Allah in na game da shi sai na sanya masa wato takobi a wuyansa kamar yadda ake sanya wa doki linzami fa balagat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai nan take manzon Allah sama ya ji labari cewa ga abin da Abu Huzaifa sahabinsa ya faɗa faƙala li Umar ibn al-Khattab sai sai manzon Allah ya ga sai na Umar ya ce ya Abu Hafs ya Abu Hafs Umar kenan sai Umar ya ce wallahi innahu la awwalu yawmin kina kannani fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce tunda nake ban taɓa jin manzon Allah ya ce min Abu Hafs ba sai a ranar farkon ranar da manzon Allah sama ya taɓa min alkunya kenan sai manzo Allah ya ce ayudrabu wajhu ammu rasulillahi bisai wai da gaske ne za a iya sarawa baffan annabi sallama ta kuzi a wuyansa yan uwantaka ta motsa da ƙaunar. faƙala umar sai manzo Allah sai sai na umar ya ce i idan li fa adrib unuqahu sai ya ce ya rasulullah bannan bara kashe abu huzaifan tukun da yayi wannan magana fa wallahi laqad nafaqa na rantse da Allah yayi munafunci فكان أبو حذيفة يقول أبو حذيفة يقول بعد ذلك تندق لوكة أبو حذيفة سيكي والله ما آمن من تلك الكلمة ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا هيا زبن نسد ونن كلمة دلفر أو كما هيا زئنا ننجن سورو إلا أن يكفرها الله عني بشهادة sai dai ina sa ran Allah ya sa in yi shahada a filin yaƙi ya zama kafara wannan kalmar da na faɗa faƙutila yawmul yamama shahidan sai aka kashe shi a shekara ta goma sha biyu a yakin yamama da aka yi da musaili matal kazzab yana tawagan musulmai ya shahada a wannan yakin allah ya ƙara yadda a gare shi wannan yana nuna mana na farko dai sahabbai ba ma'asumai ba ne ma'ana za su iya yin laifi kuma a cikin laifin ma hadda babban laifi to amma abinda ahlus sunnatu wal jama'a suka haɗu akai suka yi ijma'i akai shine duk wani laifi da aka rawaito na sahabi to Allah ya gafarta masa saboda karamcin Allah ya fi ƙarfin ya saka wa wayannan sahabban da imaninsu ya tabbata bi dalilin sahih da kuma saɓanin abin da ake sa ran mummunai za su samu ballantana kuma duk wani sahabi da kai an rawaito isa'arsa guda ɗaya sa guda ɗaya to an rawaito ayyukansa na shiga aljanna ba iyaka kuma in ka tattara sabon annabi sallama wa inda aka rawaito manyan laifuffukan su ba su suka kirga su da yatsun hannu ba kuma kowanne a cikinsu idan ka ɗauki kissar tasa to ɗayan uku ko dai zanto kissar ba ta inganta ba kamar wasu abubuwa da ake dangantawa mu'awiya marwan ibn hakam da sauransu za ga yawanci makiya ne makiya sahabbai ne suke ƙirƙiran kissoshin kamar 'yan shi'a da kuma wasu daga cikin makiya musulunci wannan shi ne mataki na farko na biyu ko kissar ta inganta amma kuma ba yadda ake fassara ta bane za ta iya ɗaukar fassara mai kyau to kamar misali yanzu mutum ne mahaifinsa da mahaifiyarsa sai suka yi faɗa sai mahaifin nan ya mahaifiyar ta gaurawa mahaifin mari in ya fito zai wa mutane bayani duk yadda zai ya gwada cewa kissa ba kamar yadda mutane suke tunani bane zai yi saboda yana son mahaifinsa yana son mahaifiyarsa zai kokari ya bada fassara ko da sai ya kallafa wa kansa ne ba wannan kisa fassara mai kyau to amma me yasa sahabban manzo Allah ba za ta iya musu haka ko in ya gaza ma yadda zai kare kansa sai ya ce maka a Allah ya tsautsayi ne to su sahabbai su ba ka ce musu tsautsayi bane ko kuma abu na ƙarshe zanto abin ya tabbata ya faru amma kuma nan take sun tuba to yanzu gama magarin mutum ma yake tuba Allah ya karɓi tubansa ballata na sahabi ko kuma duk ayoyin tuba ban da sahabbai akan su abu huzaifa nan ya musa magana manzara sa wanda musa magana manzara sa aiki ne da zai iya kai mutum wuta amma kun ji abin da ya ce yayi nadama kuma bai ƙara maimaitawa ba har abada kuma manzan Allah sama ya karɓe shi ya karɓi tuban nasa kuma ya yi abubuwa da yawa na bajinta a gaban manzan Allah sama kuma ƙarshe ya zo ya yi shahada kaddara ma mu ba mu san tuban nasa ba bai bayyana gare mu ba sai shahada akalla ma kyautata masa zato to saboda haka duk wanda kaga yana taba sahabban manzo Allah sama yana fakewa da guzuma ne harbi karsana so yake ce maka manzo Allah sallama dai ba mutumin kirki bane Allah ya mu dace lamassakum fima akhastum haka ne ko azabun azim azabun azim din ita ce wato azaba mai radadi tun a duniya kuma sai dai Allah subhanahu wata'ala ya haƙura ya yafe muku ya kuma gamsu da wato ainihin abin da kuka yi da kuma ƙoƙarinku to ya yi nabi kulli man fi aidikum min al'asra asra wannan ita ce kira'ar al tis'a ibn kasir daga makka nafi'u daga madina ibn amir ashami daga sham sannan da 'yan kufa guda uku asim da hamza da aliyu kisa'i da kuma khalaf cikon na hudun a kira'arsa ta goma sa'annan kuma wannan ita ce kira'ar yaqub al-hadrami da kuma abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani abu abu amr ziyan ibn al-ala al-basri shi kuma yana karantawa kulli man fi aydikum min al-usara a madadin min al-asra min al-usara kuma wannan kira'a ce ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bambanci tsakanin waccan kira'ar ta jamhur da kuma kira'ar abu amr al-basri shine al-asra jam'i ne na asir al-usara ma kuma jam'i ne na asir saboda haka kakan ce usira fa huwa asirun wa hum al-asra wa hum al-usara saboda haka ma'anar ta fita kenan ko na'am sai Allah ya ce ni to na'am ya ayyuha allazina amanu na'am ya ayyuha annabiyyu qul liman fi aydikum min al asra ko kuma min al usara kamar yadda yake cikin qira'ar Abu Amr al Basri in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum inda Allah ya san akwai alkhairi a tattare da ku to Allah subhanahu wata'ala zai ba ku alkhairi mimma ukhidha minkum ai wato mimma ukhida minkum imanan wa tasdiqan yukhlifu lakum khairan mimma ukhida minkum zai musanya muku da alkhairi wa yaghfir lakum kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muku zunubanku a kuma wato tabbas wannan ya tabbata kamar yanda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wannan aya ta sauka akan mahaifinsa Abbas da abokanansa suka ce da manzo Allah kuma amanna bima ji'ta bi wa nashhadu annaka rasulullah ah, mun shaida cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma lanan lanun sihanna laka ala qaumina kuma za mu maka nasiha game da abin da shafi al'amarin mutanen mu sai Allah ya saukar da in Allah fi qulubikum khairan wannan magana da kuka faɗa Allah ya sani in dai ya san cewa alheri ce a gare ku to yi utikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala wato ya kasance ghafurur rahim mai yawan gafara ne har yanzu dai hadisi ya tabbata daga a mustadrak na Imam al-Hakim bi sanadin sahihin ala shart imami Muslim ta hanyar Sulaiman ibn al-Mughira shi kuma daga humaid ibn ibn Hilal yake cewa بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين ثمانين ألفا ابن الحضرمي قمنا بحرين وانده مزالة ما يباشي رقم بحرين ya musulunta sai maza Allah ya bashi a Bahrain kuma ya bashi ya zanto shine jagoran mutanensa sai ya aiko da manzon Allah sallallahu wato kuɗi dirhami ko dinare wato 80 dubu 80 ma atahu malun aktsaru minhu la qabl wala ba'du manzo Allah sama ba a taɓa kawo masa dukiya mai yawa irin wannan ba an kawo masa ita da yawa ala sai yace a fa nasartu ala hasirin wa nudiya bis sala قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن Maka na illa قبضا وجاء العباس بن عبد المطلب يحفي في خميسة عليه zala sama da aka kawo masa wannan dukiyar mutane suka taru an cika manzala sama yana ta ɗiba yana basu daga wannan dukiyar sai ga abbas allah ya ƙara yadda a gare shi ya sako wata binjimar riga ya zo wajen manzala sallama وذهب القوم فلم يستطع قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه وقال له أعد من يتي أعد من المال طائفة وقم بما تطيق sai الله صلى الله عليه وسلم ya ce abbas يا رسول الله rasulullah a manzo Allah sallama ya ce to ɗauki iya abin da zaka iya Abbas ya dinga ɗiba ya dinga ɗiba ya dinga ɗiba ya sake da wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ya ɗiba to a cikon na ƙarshe sai ya ce ya sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra zuwa ƙarshen aya wannan al-imam ibn kathir ya kawo a cikin tafsirin sa domin ƙara taudihin ma'anar ita wannan aya wa in yuridu khiyanataka akwai waɗanda za su zo su yi maka daɗin baki ka sallame su amma ha'intarka suka zo yi to ba wai ana nufin ka gane mutum zai ha'ince ka ka kyale shi ya ha'ince ka in ka fahimci zai ha'ince ka ka taɗe shi amma idan kai amfani da dalilai na zahiri sannan ka kai masa hukunci da zahiri to in ya yaudare ka ba wai ka zama sakare ba ne faƙar khanullah min qabl mutanen da suka yaudara Allah suke tunanin sun yaudara Allah to amma fa amkana minhum da suka taɓa ubangiji fa ubangiji ya yayi dilin da su domin ya sa an kakkashe su a yakin badar an kakkame waɗansu to kamar yadda suka Allah ya musu haka to haka ma Allah zai ƙara musu a gaba wallahu alimun hakim lalle Allah yana sane da abin da suke aikatawa kuma gwani ne sannan ƙwararre a cikin ayyukansa subhanahu wata'ala na'am يا إن الذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا to wannan kusan ita ce mu ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka wanda daga wannan sai darasi ɗaya a cikin darasussukan da surar ta kunsa wanda shine kuma zai kai mu zuwa ga ko kuma ma shine darasi na ƙarshe a cikin darasussukan wannan sura mai albarka daga aya ta saba'in da biyu zuwa ƙarshe ta saba'in da biyar to kuma alhamdulillahi mun rayu a cikin mafi tsadan lokuta da Allah subhanahu ta'ala ya yassare mana baki ɗaya ya ba mu dama ya ba mu lokaci kuma ya ba mu zuciya ta halarta da sauraro kuma Allah subhanahu ta'ala ya haɗa zukatanmu tun daga lokacin da muka fara har zuwa yanzu babu wani abu na rashin jituwa wataƙila a zahiri ba wani abu da aka faɗa ya tayarwa da mutane hankali ko ya bakanta musu rai ba wani abu da aka faɗa wanda ya haifar da rashin jituwa ko tashin tashina wanda majalisun namu ya haɗar da mutane iri daban-daban a majalisun na akwai malamai waɗanda malamai ne suna zuwa ne don su ƙarfafi watakila mabiyansu su tabbatar da cewa duk girmanka da malintarka ba dole sai baka iya abu za ka je ka saurara ba shi kansa sauraron fi haddi yi alkhairi ne wanda ya alamullah ko da ni ne yanzu na ji ana yi zan zauna kuma in saurara da sunan na ɗaya in fa'idantu na biyu kuma sanda rahama take sauka ni ma ta sauka da ni a wurin kuma alhamdulillahi mun sanya wa'yansu ƙa'idoji a farko da muke so mu tafi a kansu wanda na tabbatar da allah shaida ne kuma shaida ne ko da ba mu samu mun cin musu baki ɗaya ba mun cimma mafi yawa daga cikinsu sa'annan kuma yanayin yadda mutane suke halarta ya nuna cewa gaba ɗaya muna jin daɗin zaman baki ɗaya to wannan iya abin da muke gani a duniya kenan bamu san kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya tare don mana ba baki ɗaya kamar yadda na faɗa majalisin ya kunshi malamai ya kunshi zaratan ɗaliban ilimi almajirai waɗanda neman fa'ida suke ta ko'ina suna neman hukuncin Allah su ji domin su su nakalce shi su lakance shi su yi kwaminsa su ma su koyar da mutane sannan kuma muna da manya-manyan 'yan kasuwa mawadata wanda suna da abubuwa da yawa na yi wasu ma an ce ba saba ganin a irin tarurruka irin waɗannan ba amma dai ubangiji su bani ta'ala ya hore musu cikin iyawarsa suke samu suke halarta sa'an nan kuma muna da mutane masu ɗumbin san alkhairi a cikin zukatansu a lokacin za mu yi awa ɗaya mu tashi ma mutane su ji kamar ma 'yan mintuna a kai wanda alama ce ta cewa insha Allahu muna sa ran Allah ya karɓi aikin namu to amma komai yake da farko yana da ƙarshe idan karatunmu ya zo ƙarshe dole haka za mu haƙura amma karatunmu bai zo ƙarshe ba watan da muke dakatar da komai domin mu zo mu haɗu a wuri guda mu yi shi kuma zai ƙare ayyuka kuma za su sake dawowa to ina ganin za mu ririta waɗannan ayoyin tunda suna kunshe da darasi ɗaya daga aya ta saba'in da ta biyu zuwa ayar ƙarshe domin ya zanto za mu yi su a ranar litinin ranar talata in sha Allahu za mu tattare duka abin da muka yi mu ba da fawa'id amma wanda kuma muna sa ran a ranar ne za mu yi bikin kammalawa yau muna 22 ga wata gobe lahadi zan yi tafiya zuwa port harcourt insha allahu 23 ga wata zan dawo litinin za mu yi karatu 24 za mu ƙara shi ayoyin 25 ranar talata sai kuma mu yi bayanai sannan kuma mu yi hattama sannan kuma sai mu tattara ina ina mu, mu koma zuwa inda muka fito ba don ba ma son ku ba sai don yanayin ɗan adam haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shi duk inda ya je dai ake cewa wai kullu ra'ibin ya ubu wa ra'ibul mauti la ya ubu wanda ya mutu ne kawai baya dawowa amma duk inda ka je to ana sa ran kuma ka sake dawowa mun ci riba ƙwarai da gaske a zuwan nan namu domin ba na jin akwai wanda ya amfana da zuwan kamar ni ni da nake yin karatun kuma da karatun na amfana kuma ina sa ran ya zanto ya zan sanadiyar tsiran mu baki ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma gaskiya ba abin da za mu ce da mutanen Lagos sun nuna mana ƙauna da soyayya fiye da yadda ba ma zato kuma sun ba mu haɗin kai matuƙa gaya kowane irin sunfi sunfin shugabannin ƙungiya ɓangaren malamai na ƙungiya ɓangaren samari da matasa wannan kan sune uwa obama da ɓangaren masu sauraro ɗin kuma su ma mabiya yi haƙuri watakila ƙarancin shekaru da ƙarancin tajriba ta rayuwa ta sa ko watakila mun yi wani tasarrufin da ba haka ya kamata ba to amma Allah ya sani mun ba da dama kofa a buɗe take duk mai ta'aliki ko ba da shawara ko wani abu makamancin haka zai iya yi kuma ga layuka nan mun buɗe har guda biyu akwai na mata daban a ɓangaren su akwai na maza daban a ɓangaren su kowa zai iya ba da shawara kuma kowa zai iya magana duk da cewa yawanci 'yan uwa bugowa suke yi sanda za su bugo ma sai ta yi awa nawa ma ba ta kusa da ni waya sai na gama abin da nake sai in zo in ɗauka in ga sakonni wasu kuma suna yi text message da za a yi ta whatsapp ya fi sauki amma in ba whatsapp din aka yi text message din insha Allah za a dan akwai wa'ansu da har yanzu ban mai musu da martani ba saboda suna tambayoyin na suna bukata a nutsu a ba su amsa a hankali amma dai alƙawari ne insha Allah ko ba yanzu ba za a ba da amsa sannan kuma layukan za a bar su ci gaba da aiki ba wai sai mun sake dawa tafsiri ba sai dai kamar yadda muka faɗa sai dai a yi haƙuri a za mu dakata a nan mu ba wa mutane dama kuma su je gida saboda shirye-shiryen na eh saboda shirye-shiryen sallar tahajjudi goban Allah ya kai mu